بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwana wata sha tara ga watan biyar shekara ta 1440 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan 1 shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 32 a cikin wannan littafi mai albarka na alkaba'ir na imamu zahabi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa wannan masallaci mai albarka kuma dukkan ƙarshen wata in yan uwa suna iya tunawa yau za mu tashi ne akan alkabiratun rabi'atu wal ishirun babban zunubi na ashirin da hudu mai halakarwa shine qat'u tariq fashi da makami qat'u tariq tsara hanya da yi wa mutane fashi shi ma musulunci ya yi magana a kansa har ma allah ya yi bayani a cikin alkur'ani hukuncin masu aikata irin wannan aiki قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah ya ce kaɗai dai sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna yada fasadi a bayan ƙasa wa yas'auna fil ardi fasada Hukuncinsu su an yuqattalu in an kama su a kakkashe su aw sallabu ko kuma idan an kama su a tsire su yanda ake kama yadda ake tsire tsire a tsire su aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilaf Allah ce ko a yayyanke hannayensu da kafafuwansu min khilaf idan an yanke hannun dama to sai a gutsure kafar hagu idan an gutsuri hannun hagu to a gutsuri kafar dama min khilaf aw yunfu min al ard ko a kore su daga inda suke tunda mabarnata ne yan ta'adda ne 'yan fashi ne da makami masu yada barna ne a bayan ƙasa zalika lahum khizyun fi dunya wannan hukunci haka Allah ya ce a yi musu suna da wulakanta khizy wulakanta da tozarta a duniya walahum fil akhirati azabun azim a lahira kuma suna da azaba mai girman gaske wannan shine zubin ayar suratul ma'ida aya ta 33 Allah ya hada hukuncin masu fada da Allah da fada da manzon Allah da yan fashi da makami fada da Allah fada da manzon Allah fada da addinin Allah ne ba wai sai mutum ya dauki makami yana yaƙi yaƙar Allah bai na zai ga Allah yaƙe shi ina zai gamu da manzan Allah ya kisha fada da musulunci fada da tsarin Allah fada da addinin da annabi ya doshi ta hanyoyi da dama na zamani da tsohon tsari duka a ce Allah ya shimfa da doka kai kuma ka ɗauki da marar yaƙar wannan dokar ka hana a yi ta daman kayan Allah kayan manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama. ko ka hana bayin Allah su bauta wa Allah yadda ya kamata saboda kai a wajenka yin addini ci baya ne yin addini zai takura kai hana ka morewa duniyar da kake neman tara ta ko kuma kyale masu addini su yi addini su yi sallah su azumi su hana sata su hana zina su hana fashi da makami su hana ta'addanci su hana luwaɗi su hana ɗauke-ɗauke a tsabtace ƙasa a hana kaɗe-kaɗe da raye-raye wannan kai a wajenka takura ka ne don haka za ka yi yaƙi da duk wanda za su ce a fada da addini kenan fada da musulunci abin da aka sani kafirai suke yakar addinin Allah a yanda aka sani a da amma yanzu ina gaya muku da musulmin ake hada kwangilar da za a hana musulunci tafiya da musulmi fa lillahi wa ina ilaihi sai magana fashi da makami fashi da makami tsara hanya datsaita da kuma yin fashin da makamin a cikin gida ko a cikin gari abinda muka saba an ce fashi da makami sai a ce an fi ɗaukansa kawai wanda yake zuwa ya tsare hanya ya tafi daji ya yi a yanzu akwai fashi da makami a cikin gari za su ɗauki bindiga za su ɗauki makami za su shiga gidan mutum su ci mutuncinsa su ci mutuncin iyalinsa su ci mutuncin duk wani abu mai mutunci saboda a ba su kudi saboda suna rayuwa ne su dama kan kudi hukuncin wannan ku ji da kyau hukuncin duk wanda aka mashi yana dan fashi wato kashe shi ake saboda tarwi'il aminin tsoratar da mutane ko dan fashi bai dauki kudinka ba aka ce yau ya shigo unguwa ka gama bacci saboda me yasa ya shiga gonar mutuncinka da kimarka kuma ya sa maka tsoro ballantana mutum yana cikin gidansa ya rufe kofarsa abin da zai yayi yana kwance cikin mutuncinsa cikin iyalinsa ya zo ya tarar da wani mutum bako ya keta masa alfarmar gidansa kawai ya isa rashin mutunci ka tarar da mutum a gidanka wani bawan Allah suka shiga gidansa wallahi tsirara suka tarar da shi malam wani ya toke shi tashi ka sa wando <laughs> wallahi tallahi ma to gidansa ne malam yana cikin ɗakinsa a cikin amincinsa ya kashe wuta ya cire kayansa ya ci gabarwansa yana kwanci ba gidansa ba ne ya yi laifi don ya cire kayansa amma Allah mutane na malam suka balle ɗaki suka bai ji ba gogon ka yana ta bacci na yana cikin aminci dole bacci yana gidansa ya tashi ya ga mutane malam bila adadin malam ya yi tara ina ma zai nemo bai san inda ya ajiye wanda ba ma za a yi masa rashin mutunci a ce sa sa haka ya nemo zani ya daura ya jiki karka ga irin rashin mutunci da suka masa karbi kudi a karbi kaya a sa ka malam mutum ya sa maka bindiga ya raka ka ya sa ka buɗe durowarka ya zaɓi duk abin da ya ga dama na sutura ya sa ka buɗe duk wani guri da yake tsammanin wurin ajiya ne da kanka za ka bude abin bai da daɗi wallahi to shi yasa kar ku ji girman hukuncin da shari'a ta ce a yi wa ɗan fashi da makami ce an kama shi a kashe shi amma yau 'yan fashi da makami suna da iyayen gida a ƙasar nan wallahi tallahi za a kama shi yau ba mamaki ka gan shi gobe ko jibi a ƙasar nan saboda lalacewa ta kai a kama ɗan fashi da makami ya cancanci kisa wallahi tallahi malam sai a je a nemo marasa galibu a kurkuku a ɗebo su sai a canja su wannan an yi bila adadin gashi nan an yanke hukunci an ce a kashe eh za a kashe amma saboda suna da hanya suna da manya suna da iyayen giji sai a shiga kurkuku a je a nemo miskinai 'ya'yan talakawa a je a ɗebo iya adadinsu su a je a haska an harbe su su kuma 'yan fashi da makamin don goyon bayan ya ɗabarna a bayan ƙasa su a sake su a kashe waɗanda ba su cancanci kisa ba haka ake a ƙasar nan ko a yi ta turanci na ƙarya ɗan fashi da makami har lauya ne da shi suna da lauyoyi yanzu akwai lauyoyi a ƙasar nan wanda su aikinsu kawai wato kare 'yan fashi da makama Allah wadaran wannan lauya Allah wadaran ka bai maka amfani ba mai kare maɓarnata shi kai ma maɓarnaci ɗan maɓarnata wallahi malam sai a ce a kai kotu a je kotu su su suke cewa kai su kotun saboda in sun je kotu sun sani turanci za a ce kawai sai a shekara bakwai ana ana ana kes din fashi da mukami har yanzu a kasar nan akwai kes din da wallahi an fi shekara goma sha na fashi na yan fashi da mukami ne amma suna ta zuwa kotu har yanzu ba a yanke hukunci ba kuma amma fa suna ta yin fashi haka suna zuwa kotu shi yasa daga cikin waɗanda suka cuci mutane a ƙasar nan azzalumai wanda suka hana ruwa gudu akwai alƙalai sai wanda Allah ya kubutar da su kura akwai marasa kirki alƙalai marasa tsoron Allah alƙalai gazamai alƙalai 'yan neman cin tuwo da abinci da kotu alƙalai masu kare ƙarya lauyoyi ƙazamai waɗanda burinsu a kawo kes na rashin mutunci a zube musu kuɗi kawai su je su turanci su kare ya za a daina fashi da makami a ƙasar nan wani sun shiga gidansa wani bawan Allah na san shi babban mutum ne dattijo dubur fara suka shiga gidansa shi ba bacci yake ba ya ce ya ni wani bacci ma nake wani shi ma nake samun wani bacci yana kallon suka shiga wani yana zuwa fa ya yi jika da shi ya yi kukin ɗin bindiga ta shi ka ba mu kuɗi kun harbe ya ce don ubanka ka harbe ni ya gyara zama ya baje riga ce ce harbe ne ya ce ka gane da furfura na ka kada bindiga zaka ya ce shekara ta nawa ban mutu ba yanzu da mu mutuwar ma nake jira ne ni sauran ya ce ka harbe ni don Allah ka harbe ni kudi za ka ba mu ya ce ka shiga duk inda ka samu kudi ka dauka me sai kamun barazana ka harbe ni me zafi ya ce ni da ko fita ma ba fita ma nake ba zakan wani barazana mutuwa ya ce ka ne. ni ya ce ba inda zan je ina nan a zaune ba kuɗi kuke so ba kaya ku shiga duk gidan nan da abin da kuke son kuna ma ku ɗauki gidan gaba ɗaya ku tafi da shi ku je da ni a hanya haka suka shiga suka yi ta balle-balle suka yi ta buɗe-buɗe suka ɗebi duk abin da za su ɗiba yana kallon su suka tafi abinsu talakawa wato rashin fashi da makami musamman wanda za a shiga gidanka akwai rashin mutunci akwai wanda suke suke tsare hanya shi kuma wannan tsare shi suka yi duka wannan waƙe na ya faru da a ƙasar nan a hanya suka tsare shi da shi da iyalinsa suka bankare shi suka ɗebe kudinsu da kwamfutocinsu da komai da abin da yake da shi da wayoyinsu da komai da iyalinsa sai wani kuma cikin yan fashin yake cewa zai yi zina da matarsa ya ce to nan kuma baka isa ba ya ce ba dai bindiga ce a hannunka ba to sai dai gawa ta ya ce ka karɓi kuɗi na ka yi min duk abin da za ka mu na zuba ido na kyale ka kuma iyali na ina tare da ita ce za ka yi zina da ita Ka ce wallahi baka isa ba ya ce in kaga ka yi zina da ita to ga ina gawa ne kuma duk abin da kake ganin za ka yi bismillah ta ma ba za ka taɓa mu iyali can suna hayaniya sai mai gidan ogan nasu yana can akan mota na zaune ya hasko da coci kai mene sai shi mutum ya ce yaron ka ya karɓi kuɗi na ya mun abin da zai mun na yi masa da'a kuma wani iyali na zai zina da ita dan iska ne shi Shi ne sai ogan ya daka mai kai mu fa harka mu ba rashin mutunci mu harka mu ba rashin mutunci wai su harka su ba rashin mutunci in sun karbi kuɗi ba sa rashin mutunci kenan duk wannan abin da suka yi ba rashin mutunci ba wannan da zai suka rashin mutunci shi ne suka iyale shi wala akwai wanda suka yi masa hakan suka yi karbi kuɗin nan suka yi lalata da iyalin nasu daga bayan iyalin bata ma daɗe mutuwa ta saboda bakin ciki wallahi to jama'a wannan shine ɗaya daga cikin ciwon da ya kamata ku ji ku yi ƙoƙari ku samar da gwamnati ta ƙwarai da za ta mulke ku ta yaya muku waɗannan fitintunu kuma ba abin da yake kautar da irin waɗannan irin adalci kowa a bashi hakinsa a daina rayuwa ta kashin dankali manya su ji daɗi kanana suna cikin nauyi da wahala goyon bayan maɓarnata taimakon maɓarnata da wa maɓarnata don an saci kuɗi an sake muku an ba ku dama wallahi wannan ba shi ne ke nuna jin daɗi ba kuma ya kamata ku sani ko da da kafirci ake yi to wallahi tallahi malam za ka ga kiyaye mutuncin rashin sace-sace da dauken ɗauken nan kan ba da kwanciyar hankali yanzu misalin ga amerika ai ba ƙura'ani suke ba ba hadisi suke ba amma amerika ba a fashi da makami ba su ma wannan wani mugun ƙauyanci ne da tsohon tsari ba. sata ko fashi da makami ba su san shi ba amma kaga yanzu bindiga akwai ta suna da bindigogi suna da su a gidajen su masu suna da bindigogi amma mugun abun kunya ne da rashin sani ya kamata da waye kaga dai arna ne ba musulmi ba ne. a ce wai ana fashe da makare ba sa yi da haka duk wanda ya saci kuɗi a ƙasar nan yana son ya huta sai ya tafi can ya je ci kuɗin ya more ya kwance sa ba wanda zai ce ma ba san a tsare ka a hanya a karɓi kuɗin ka ba ko a samu abin da ba san da ba kai ba ma amerika ba barin takaici ne ƙananan ƙasashe ma a duniya waɗanda ba su kai amerika ba ƙanana wallahi tallahi ba san da wannan ba ba wai ba zai mu ƙasashen musulunci ba ka yi rigomin ka gani waɗannan kasashen duk da ke gani manyan ƙasashe da ƙanana waɗanda ba sa aiki da shari'ar musulunci ba san da wannan abun ba tsohon tsari ne fashi da makami tsohon tsari ne a ta a ƙasashen da suka ci gaba sun tsallake wannan abu amma mun yanzu gashi shi a cikin unguwa fashi da makami a ina ne fashi da makami ko ina fashi da makami a kasuwa fashi da makami da ranar Allah yan fashi da makami za su zo kasuwa su shiga shago su karɓi kuɗi a banki da rana yan fashi da makami za su kafa get su shiga banki su harbi wanda za su harba su karɓi kuɗi su wuce da gudu dubu gosu rufa yanzu ka duba kalli irin wafa dala dubu gosu da ke wafa ka duba rashin mutunci a ƙasar nan amma wai a ce an yi lokacin da 'yan fashi da makami za su je banki ka duba wafa ka dubi cinkoson wafa su je banki su saci kuɗi da rana awa kaza su fito kuma suna yu yu a ba da wuri a ba da wuri a ba da suna kaza a ba su wuri su wuce su tsira bat su bata duba cikin wafa da nan gurin yan canji duba cinkoson wannan wuri sau nawa yan fashi da makami suna zuwa suna karban daloli suna karban kudi kuma su wuce ana kallon su Ba wani wurin da ba za a yi fushin makami ba a ƙasar nan ba na maka magana wanda ake tsarewa a hanya yanzu daga nan zuwa wudin kaga hanyar nan mota ta fi miliyan kuta ne fi fi fi fi amma yanzu da magarba da isha'in nan ba wani mamaki ka ji cewa an datse hanyar wudin an yi fashi da makami awa biyu an tafi haka ake a ƙasar nan kuma ba wata hanya da ba za a yi haka duba hanyar abuja ƙarewar tsaro duk manyan ƙasar a can suke nan suke da rana wallahi malam mutane za su fito malam su tsaya a tsakiyar hanya su ce ka tsaya da kayan soja da ɗan sanda su maka shegen duka su karbi kudin ka su kwace motar ka in sun ga da dan maiko maiko a jikin ka su tafi da kai ka daɗa ba da kuɗi da rana ko yau ko gobe ko jibi ko gata abin da ake kenan da haka yasa da yawa yanzu mutane ba sa iya bin hanya daga nan ba zuwa abuja abuja ba na na Na. na na na'am ina kallon wannan fashi ya to da wannan adda nan da bindiga na ce shi na'am torchlight ya haska ni na'am ya to da wa tare ka ta shi koma mota eh ta shi na koma mota ya ce jack na tafi na bar sa abin suna fashi to ka duba ina jin dan uwanka ne wala Allah <laughs> kaga yanzu kaga wallahi ni ban san yana da wannan kes din ba yanzu kaga kaga shi ana yin karatun nan kamar da shi ake a nan wudil hanyar wudil shi aka yi masa ai ba ba hanyar wudil ba ba doron na abba fa ha doron na abba a doron na abba doron na gari ko illa lillahi ina murna na dawo gida ko ba wanda ne da ya ba kake ko Allah ya sauke to wannan a wannan lokacin malam Allah ya san dukiyar da za su karba Allah ya san ka to kaga yanzu wannan wanda ya maka haka ya san ka ɗan'uwa ne da Allah <laughs> amma Allah saka mai da alheri ai ya mutunta ka ya kimanta ka watakila almajirin ka ne ba ba ba <laughs> Allah ya sauri so jama'a wannan harka ta fashi da makami abu ne mai muni kaga kai daya ga wannan yaron gashi nan satin da ya wuce ranar litinin ne ko ko alamis ne ran laraba gashi nan ko sati mai ba gashi nan ɗalibin ilimi ne gashi nan kullum da shi muke karatu wasu suka shiga gidansa irin wannan bayanin daidai na maka sun ɗauki mintuna suna dukan ƙofarsa suka je kuma suka tarar da shi suka yi mai fashi da makamin da shi da iyalinsa suka kwashe duk abin da za su kwasa na mutunci a gidansa gashi na wannan yaro gashi nan ka gashi malam har har tambaya suke sunansa suna faɗan sunansa suna faɗan sunan makocinsa sun zo da list ne wallahi da list ne kuma marasa kunya mana kuma da makamun suka yi suka gama ba da kudi ya ce ni almajiri ni dalibi ina zan samu kudi kai ka ba mu kudi ko in fasa kwakwalwar ka yanzu yanzu shi ma ɗin ya jaranta ya ce ka kashe ni in kai ka kashe ne kai kuma ka dawoma gashi nan shi ma kai ya ce ka harba in ka kashe ni sai me kai sai ka wama, shi ma haka ya gaya masa ko bai kashe shi ba suka caje shi suka caje duk abin da za su duk abin da suke so sai da suka ɗiba suka kwashe kwamfutocinsa suka kwashe wani duk abin da suka suka buɗe kobar gidansa kuma suka fita abinsu fashi da makami da ya kamata ku yi shi ne na ga wancan watan an yi yanzu ma a maimita shi ne amfani 'yan agaji a masallaci tunda muna karatu kuma kowa ya san nan masallaci ne wajen ibada ne to da an ji ɗuriyar irin waɗannan sai a maza sai a datse hanyar idan ba su da yawa sai a ɗebi samari matasa kamar ashirin ana sai a tsaya a datse ta sai a ce a kashe wannan kaɗe-kaɗen saboda ana karatu in sun kashe sai su a buɗe hanya sai su su in ba ka ba sai a datse hanya sai mu ga wani wanda zai zo isa su wuce suna wannan abu amma tsari ne da wayewa in kun waye kun yi tsari za ku iya in ba ku waye ba kuma haka za ku ta ɗaukan kaskanci da wulaƙanci yanzu wannan fa lokal mutum ne kawai direba ne kawai dan lokal mutum kawai zai kunna kawai direba ne kawai zai kunna da ka ce kai kashe zai kashe ce kashe ana karatun qur'ani kashe zai kashe amma saboda baka da tsarin baka yi ba da ka sai keta ka ko da yana ganin ana sallar ne sai sai ka ce a wani can muke ko a inugu to karar irin wani abu ya sake mai mintuwa malam da an jiyo ɗuriyarsu sai a je a tsaya a traffic a ce a tsaya in ba za a tsaya ba a ɗaibu muna da matasa a nan madaka dawa ga su a datse hanyar a ce da Allah ku kashe saboda ana karatu kenan ba faɗa ba zagi ba cin mutunci ai ba wani abu muka cewa muka yi a kashe kawai saboda ana disturbing mu ko wannan kenan abu na biyu shine a um, ga yanzu wannan fa su ne mutanen da za ku zaɓa su mulke ku ko ku fahimta ba waɗannan su ne irin mutanen da za su zama shugabannin gabaninku? mutum yana neman ya neman ya mulke ka sai ya yi iskanci sai ya zama ɗan iska sai ya yi kiɗa sai ya yi waƙa sai an sa 'yan mata sun yi kaza an yi kaza kuma kai yanzu kai ko asabar ko ladi ko yaushe an zo za a zo zaɓe ɗan majalisa ko sanata ko gwamna ko waye da gemunka da mutuncinka za ka je ka tsaya dage-dage kana jefa irin wannan mutumin ƙazamin mutum kana dangwala masa cewa ya zo ya zama ka sani ko kuna yi fahimta ni dai ina ganin kama akwai kaskanci wallahi shi nake ga akwai kaskanci da wulakanci irin wannan mutum irin wannan mai kazanta wanda yake irin wannan bayi da rariya a cikin al'amuransa. na je ka tsaya wai in je in tsaya a naƙe zan dangwala maka kura kada Allah ya sa ka shi ban sani ko kuna fahimta ko kuna gane ko kuma ko gane wannan su ne irin mutanen Ka ji sai ka ce bara a ci siyasar ba sai an yi wannan abu a ta sa gatattun sufiku da kayan kiɗa ba za ka taɓa jin sun kunna ƙur'ani ba kuma duk musulmi ne ba za ka taɓa jin sun kunna wani wa'azi ba saboda ba shi ƙur'anin za su ce maka ba kuma ba shi suke so ba kuma ba shi suke goyon baya ba amma za su sa duk wata waƙa ta rashin mutunci wannan halal ne a wajensu amma kuma ƙuri'ar musulmi suke nema ba mamaki yanzu wanda yake nemo wannan abu ko dan majalisa ko gwamna ko santa ko na duk kewayen da inda za a zabe shi ba a rami ko da zai zabe shi malaman da suke alaka da su ba sa nuna musu haka waɗanda suke zuwa suna neman ƙuri'a su ba sa iya buɗe baki su gaya musu ga abin da muke so ku zama ku yi mana kaza ba sa yi Allah ya isa wannan kaskanci da muke ciki Allah kai mana maganin sa ya sa ma duk wanda ya shiga wannan harkar siyasa ya buga kansa yake ta da su kana cikin wulakanci ka rabu da su kwarin su je ta abin da za su ta yi idan mai zanta da hankali na kan wani wannan za iya yawa yawa kasan ni da kai ba koyi koyi yawa a ƙara masa ruwa ruwan zafi Aya yanan zaki sai yara ƙanana ka duba kurkura ba in ina shan wannan zaki wala wannan zakin karatun da kuke ji wala ba ku ji shi ba sai nan ga ku lakab ka dan ja miji aya da biyu to jama'a Allah sa albarka ya isa Allah duk sun dauke mana hankali ma sun fitar da mu daga hayyacin mu gaba ɗaya wallahi sun sun dora mu akan wani abu amma dai ba komai Allah sa ku gane Allah sa wannan yar faɗakarwar da na muku ku ɗauke ta samari ku zama waye ku samari ku zama masu kishin al'umma ku da jama'a da addinin ku haka ake amma kar mu zama tuwula kan tattu to tattu. kana da mutunci kana bin yan giya yan kwaya yanzu abin da ake a garin na yanzu an dawo da dabanci dole dandali dandali layi layi na unguwa junction junction na hanya sai ga ana musulun fa ana rike fasocin 'yan siyasa ana zuba musu makamai a fili za ka ga adda da gariyo da a aji. ana nuna maka cewa dole sai an yi kaza ko ana so ko ba za a da 'yan siyasa suke kira dandali dandali kuma ɗannanmu da 'ya'yanmu ake ɗauka a koya musu shan wiwi a hana su abincin kirki a koya musu liƙa fasta a zuba makamai a fili ana shimfiɗa gariyo da adduna a ƙarƙashin rumfa da an tashi fita za a yi kaza shikenan su kashe wanda suka ga dama su zo kuma gidan rediyo su ce muku su wai masu son ku ne wai su kun ji da hukuncin mai fashi da makami ko um, ba sana'a ba ce kuma wulaƙanci ne da tozarta a duniya kafin a je lahira kuma Allah ya faɗa a lahira wa lahum fil akhirati adabun azim yace qala al-wahidi rahimahullahu ta'ala ma'ana yuharibuna Allah wa rasulahu ya'sunahuma wa da Allah ya ce innal ladina yuharibuna Allah wa rasulahu dinnan ana nufin mutanen da suke saba wa Allah ba sa yi musu da'a kullu man asaka fa huwa muharibun laka duk wanda ya saba maka kamar yana yakar ka shine fassarar ayat wa yas'una fil ardi fasadan ai bil wa Sarin sariqati wa akhdh amwal suna yada fasadi a bayan ƙasa ta hanyar kashe mutane yanzu ba a yin wannan kashe mutane mutum zai zo yana neman dukiyar ka ya kashe ka ya kashe ka kwanan nan wani yaro ya haɗa kai da matar ubansa saboda uban yana da ɗan maiko maiko kuma ya ƙi ya juyo ita ma uwar 'yar duniya ce suka haɗu suka murkushe uban suka kashe shi don ya mutu ya bar musu kuɗi su yi abin da suka ga ma har a jarida an buga yanzu nan abin da ke faruwa duk a jihohin da namu katsina zamfara ina ne ina ne da rana malam ba da rana ba da daddare ba kawai sai ga an datsa hanya a karɓi kuɗinka kuma inda in ma kisan ne ta kama a kashe ka akwai wani uwa da aka nuna mana da ya gane su da ya zo sai bai tsaya ba da gudu ya zo ya haura dutsen da suka saka motar ta hantsala tana dungure to ya yi full tanki ya fashe mai yana zuba yana kokarin ya fito kawai suka bunka masa wuta a ciki haka ya ƙone wallahi har hotonsa an nuna dan uwa mutumin kirki a nan hanyar katsina a bakin titi da rana motar ta ƙone suka yi tafiyarsu yana ciki wallahi ashis ya zama sai da buhun siminti aka a hotonsa aka ɗebo ƙasusuwansa ya ƙone yan fashi da makarai yanzu zamfara duk wanda ya cikin garin zamfara a cikin garin yake da yan gudun hijira barayi yan fashi da mukami sun kori mutane daga ƙauyuka sun ainihin wato banko su sun kashe na kashe sun kwace na gomin su kuma a garin garurrukan a cikin garin kuma duk wanda yake da maiko kuma ana bi ana kakkame su haka ake yanzu duk a tsakanin sokoto katsina zamfara duk abin da ake kuma abin tausayin kar ka ɗauka wasu ne suke zuwa daga wani wuri suke yi a'a 'yan cikin jihar ne baƙin kaɗan ne informant suke da shi yanzu abin nan ake yi business ne ka zauna kana wa ana kama mutane ana kidnapping ɗinsu ana baka miliyoyin kuɗi da abin da aka bayar kai ma kana da percentage mu ne muke ko a nan zamfaran kwana na an kaka masu mutum wajen talatin da wani duk yan gari ɗan uwanka ya yadda ya maka rashin mutunci don ya samu kuɗi musamman illar an ƙi a koya mutane addini a gidajenmu a masallatanmu a unguwanninmu kaɗan ne inda ake karatu ana koya musu irin ayoyin da hadisai da sanin mutuncin mutane da sun kashe harkar addini sun illata addini sun mutane samari sun tashi ba su da addini ba san Allah ba don haka duk wata ƙungiya da su duna wani rashin mutunci idan ya zo ha shi kenan zalunci su kuma shugabanni zalunci ya yi yawa rashin tsoron Allah rashin kimanta kai rashin tsare darajar mutane dole ƙasa ta lalace fashe-fashe kashe-kashe zubar da jini sarkace wa akhdil amwal sata da karban dukiyar mutane yanzu a cikin unguwannin mu haka a cikin unguwanni da dan duhu ya fara yi a wuri kawai wasu za su iya tsayawa su tsara hanya su ce duk wanda zai wuce kai ba da wayarka ba da wayarka kai ba ma wani ba a nan kano a nan cikin gari a nan wannan gada ta wannan babbar gada ta gidan murtala da rana aka yi fashi da makami da rana suka hada gusulu a kan gadon yara kawai samari da makami da buhu kawai mota-mota suna bi ka fasa ka ba da waya ko a fasa gilas ɗinka a soka ma kawai ce miƙo wayar ka bude fijin ɗinka ka bude kuɗi ka ba gosulu suka hada suna bi mota-mota Ɗan uwa da aka yi masa ne ya zo nan kamar zai kuka yana ta faɗa yana gaya na ce to me zan yi ni da nake kan mumbari ina wa'azi na gama ihu na ma in ba yan uwa na miski ne ba waye yake abu na ai da sai ka karisa gidan gwamna ai kusa da gidan gwamna ai ka karisa ka je ka ta kuka ka je tafiya ka ta wuri na ka ce me zan maka ne da rana fashi da makami abin fa sai dai Allah ya sauƙi ko Allah ya sauƙi da wallahi in an kama yan fashi da makami da sai dai mu ga ko inyamurai ne ko wasu arna ne ka gane ko wasu waye haka da amma yanzu yan gida ne da da an ce dan fashi ne kana duba sai ga wani katon kafuri ne daga kudu dan mu bamu san fashi da makami ba amma yanzu sun saba sun dandana sun ji dadin abin anguwar kuma sai a zo a yi maka da an ga kana dan wanki da guga kana saka riga mai kyau to ka shiga tashin hankali za wani ce in ai wanda dai mu kare da kokulin dan kawai shi ba zai kwalliya ba zai ado ba Allah ya sauke Allah ka gyara halin mu addu'a muke Allah shirye da waɗanda suke rashin sana'a ne yasa suke Allah ubangiji ya ba su sana'a zalunci ne a ƙasa yawa Allah ya sa azzaluman su gane su dawo hayyacinsu mu ma su mai da mu hayyacin da kullum man amila asilaha silaha ala al man hamala asilaha silaha ala al-mu'minina fa huwa muharib ya san amila amma hamala ya kamace ya zama ku gyara duk wanda ya ainihin wato dauki makami akan mu'minai to me ya kasu ne mai yakar Allah ne da manzo Allah duk wanda ya rike makami ya fita wallahi ko ba kashe mutane yayi ba وهذا قول مالك والأوزائي والشافعي شيني رأي إمام مالك Auza’i da للشافعي Allah يتي hukuncin su an yi yuqattalu har zuwa aw yunfu min al-ard wani malami da ake ce shi al-walibi ya rawaito daga ibn abbas yace aw adkhalat aw aw dinnan aw da Allah ya ce aw kaza aw kaza an yi yi sallabu au tukatta a wannan aw Ya din yace da litakhiri an shigar da ita ne cikin ayar don a baka zaɓi. kuma anaha al-ibaha halal ne ko kai wancan ko kai wani, ko a kashe su ko a soke su ko a yanka su ko a yan fashi da makami amma kaga yanzu da yake ba hukunci ake da alkitabu wa suna ba sai a kama su sai a ce a kai su kotu ta turanci a ta turanci kurin Allah sauke malai ce in sha Alimamu katala in imam shugaba ya ga dama ya kashe dan fashi da makami wa in sha as in ya ga dama ya tsire shi ka san yadda ake tsire tsire ko a soke shi a tsire shi kowa ya zo ya gan shi a ce wannan dan fashi ne da makami dan a kashe harkar fashi da makami wa in sha anafa in ya ga dama ya kore shi وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد kore shi daga قريش لك kore shi daga jihar da من karka كما zama mana nan mun kuma a maimakon ranka amma zai an fashe da makamin su ne suke da manya-manyan gidaje ma cikin gwani an sani kuma sai katon gida ya gina gida ana gani kuma an san harkar sake ne wa kala ce asiyya aw ibaha wannan audin ba ta ibaha ba ne yana ma hiyar martabatun lil hukumi mataki-mataki ne na hukuncin wannan ko dai an yi kattalu daya au yi sallahu in bai yi waki to a yi tsirewa to kaga martaba martaba ke kenan murattabatun lil hukumi murattaba lil hukumi bi ikhtilaf bi ikhtilaf sabanin wato irin laifin da aka yi irin girman laifin wa man qatala wa akhadha al-mala qutila wa suliba to ku zancan duk wanda ya kashe aka kama dan fashi da makami ya kisan kai ya karbi dukiya to hukuncin sa qutila wa suliba in an kashe shi to kuma a tsire shi a ganshi bayan an kashe shi sai a soke gawar tsuntsaye su zo su ta cinta saboda an same shi ya shiga gidan wani ya yi kisan kai kuma ya karbi dukiya kenan fashi da makaman ma a shari'a da wanda ya ya karɓi dukiya da wanda ya yi kisa da karɓan dukiya hukuncinsu daban mai karɓan dukiya daban mai yin kisa daban wa man akhadha al-mala wa lam yaqtul qut'a wanda ya je fashi da makamin an kama shi aka samu kuɗi ne ya karɓa to wannan sai aje a gutsure a gutsure hannun a gutsure kafa a ce dan fashi da makamin wa man safaka dima'a wa kaffa anil amwali Ucila wanda shi kuma fashi da makamunsa da yaje jini ya ta zubarwa kisa kashe wannan ya kashe wannan aka kama shi aka kashe mutane bai ma dauki kudin ba amma dan fashi akwai dan fashi da makami mai mugunta ko in yaje babu kudin sai kashe ka to wannan idan an kama shi ucila a kashe shi wa akada waman akhafa sabila wanda yaje tsoratar da mutane a hanya shi wannan zuwa yaje firgita mutane akai ta gudu sai aka kama shi walam yaktul amma bai kashe kowa ba to wannan shugaba sai nafa min al-ard sai kore shi daga jihar gaba daya dan jihar ina ne dan ina ne sai a ce mun mun sake ganin ka a wannan jihar gaba daya a maimakon kaza din a hana shi zama ya san inda zai je duk inda zai je zauna can din in je musu ma su da an kara shi gaba wa hada masabu shafi'i wannan bayani da na muku gaba da shine masabu imam shafi'i akan yan fashi da makami وقال الشافعي ايضا امام imam shafi ya da fada yuhaddu kullu wahidin bi qadri fi'li imam shafi yace duk dan fashi da makami da aka kama shi Ayi masa haddi a bisa gwargwadon aikinsa faman wajaba alaihi alqatl duk wanda kisa ne ya zama wajibi a kansa wasal da sokewa utila qabla salbihi kaga wannan yana da hukunci da kisa da sokewa to a fara kashe shi inji Imam shafi'i a fara kashe shi bayan an kashe shi sannan kuma a tsire shi ina za a kai shi kamar irin kofar fada ko inda ko ina mutane suna wuce sai a tsire shi kawai kowa ya wuce a ci ayan fashe ne a mutane to za ku ga an samu zaman lafiya ya ce ta ta'azibihi saboda kar a yi mai azaba <laughs> kai Allah ji kai shafi a fara kashe shi sannan a soke shi wa yuslabu salatan lam yanzu za a tsire shi kwana uku kar a bar shi sauka kar a sauke shi kwana uku gawarsa tana uku uku ma don alfarma ce ta musulunci kar ya ribe yi wa mutane wani. dan Allah ma da inda za a ce gwamnati constitution din za su ɗauka. alƙalin mu musulmi kaɗai ma su yi wannan ba zai rage mana wannan bala'in ba duk yaron da ya san ya ɗauki bindiga ya ɗauki makami aka kama shi aka yi masa wannan hukuncin wallahi za su rabu amma me yasa suke karuwa ba a hukunci ba a hukunci ya kawai ba mutum fusa yi wanka da daddare kawai rataye bindigarsa ya shiga gari kawai su yi waya sadu da yan uwa kawai su tafi karfe biyu karfe uku tsakanin karfe ɗaya da rabi biyu biyu biyu biyu da rabi karfe uku sun gama operation ɗinsu su dawo su ajiye bindigun su kwance su sun gama cin kuɗin su na wannan dare. sai dai ka ji labari kawai an ji an yi fashi da makami a wuri kaza kawai shi masu ƙwace mota suna yi masu daukan mashin suna yi masu karban kudi suna yi masu waye-waye suna yi kuma saitawa suke tun da rana suke zuwa su yi na unguwa suna karanta zirga-zirgar mutane wanda za su yi mai fashi da mutane duk sun karanta yaushe ya fita yaushe shi dawo da me ya dawo ya ya dawo ya ya rufe gida bai rufe gida ba ya aka ta ina za su na gidansa ta yaya za su yi ta ina da sauransu da informat duk inda kaga an yi fashi a cikin unguwa to akwai hannun nan unguwar a ciki bako da bai taba sanin unguwa ba bai san logar gidajen mutane ba bai san lunguna ba ba zai taba zuwa ya fashi da makami ya tafi ba to shi yasa karku ku zargi wani ku fara zargan kanku da shi yasa ake da bukatar dukan mu zama mutanen kirki kun ga da a wannan da gani a ta karantar da mutane a masallatai Aita ta wa'azi Allah ya ce annabi ya ce wannan gyara al'umma amma yau a ce a unguwa wai mutum bai isa ya bar motarsa ba za a iya bude mai a sace mai eh, rediyo ba kai saka bar kuɗi a mota ka ba za a iya fashewa waya in ka bata a mota ka tana caji za a iya fasa gilas din ko da gilas din ya fi wayar a da a ɗauke shi, a ɗauke ta kofar gidanka baka isa ka bar motar ka a buɗe ba baka isa ba sai ka garkame ta da security da waya kai a cikin gidanka garejin motar ka sai ka garkame motar ka wani wani bala'i ne kwarai ne gaske ba wani abin da kake da ko ina musa ta ko ina kawai waya yanzu waya a masallaci kana zaune abokin kuna zaune kana kana Allahu akbar kana tana kana duba wayar ka wannan bala'i ne fasad intashara al-fasad zahara al-fasadu fil barri bima kasabat aydin nas Allah ce fasadi ya bayyana a bayan kasa, ya yi rinjaye saboda abinda mutane suke aikatawa da hannayensu inji Allah ya ce wa man wajaba alaihi alƙatlu duna salbi utila wa dufi'a ila ahlihi yadfinuna wa man wajaba alayhi alqatl duk dan fashi da makamin da barawon da kisa ne ya cancance shi banda sokewa to a kashe shi inji imamu shafi'i idan an kashe shi to sai kuma a dauki gawan a kai wa iyayensa da 'yan uwansa a ce ku je ku binne shi in an kashe a je a jefar musu gara kofar gida in ta gada masu binne in ta gada masu bashi dan ku ne dan fashi da makami ne ku je ku binne shi ko a je ku nemo makota su taya ku jana'iza wanda ya ga dama ya ji wanda ya ga dama ya ki zuwa wa man wajaba alaihi alqat'u duna alqatl fa quti'at yaduhu alyumna thumma husimat duk wanda yanke hannu ne ya cancance shi a cikin hukuncinsa na sata da yayi banda kisa dan akwai wanda bai cancanta a kashe shi ba karamar sata ce to a yanke hannun nasa amma na dama idan kun zo yanka na cin tuwon za ku yanke ku da shi sun ma mahusima sannan sai a daure kada jini ya ta zuba ya tsiyaye a daure ko a mai hasumu wasu abin da suke yi ana sare hannun sai a sa shi a cikin man gyada soyayye cus hasumu a yi nan da na zai warke a ba wani kuma daure masa za ku yi da bandeji shi kenan duk da za ku yi jini dai ya tsaya da ku tsaye da jini tunda bai ba hukuncin sa kisa bane dan kar wajen yanke hannun kuma jini ya ja ku kashe shi fa in ada in ya sake dawowa wannan wanda aka yanke mai hannu wasa raka saniyan ya sake wata sabuwar satar karo na biyu kuti a dirijin hulisura to ku samu kafarsa ta hagun daidai idan nan sai ku gutsure ta don gulmi kat ku cire kafar wannan da kaga duk wanda ka ganshi ba hannun dama ba kafa to barawo ne sau biyu maratin malam da Allah da hukuncin shari'a wannan shine abin da suka hana a yi ga adduna da magirbai abin sara duk muna da shi amma sun hana a yi wallahi duk shari'a da ke da ana shari'ar musulunci shari'a ko duk ba sa wannan abu sai a kama barawon ya cancanci wannan abun amma tun da amerika ba sa so a yi shikenan yanzu duk barawon da aka tisatan satan da ake da kidnapping da kashe mutanen da ake yau da za a kama wani a wata unguwa a ce a masa hukuncin shari'a a ce an yanke hannunsa wallahi sai an turo wakilai daga america sun dauki hoto sun yi ta magana human rights akwai wasu suna nan sun yi likimo wai su human rights su kuma aikin su da an yi wannan lokacin za su yi magana amma an kashe mana mutane ba za su yi magana kwanan nan wani dan uwa anan nan shi ma da daddare haka kawai ya fito a subai cijin mutumin arziki ma'aikatan gwamnati wallahi ka ga saran da suka yi masa jini ya gudo ya taho ma har zuwa falansa zai shiga ina jini ya kashe shi ya faɗi da asuba muna masallaci wani ɗan wani kira ne ce da Allah a turo ɗalibai su su su yi wa wani wanka na ce me ya same shi ce wallahi yan fashi barayi sun zo sun kashe shi da dare me ya musu na ce ai yana da kuɗi ya ce wallahi ba da wani kuɗi ma ma'aikacin gwamnati ne ba yana ma da albashi kurin 'yan iska sun je sun sassare sun kashe shi kawai kuma har yau ba labari haka abin yake malam sai a zo har gida a yanka ka a kashe ka a yi zaman makoki da ta'aziyya shikenan an gama ko kowa ya tafi harkarsa ba hukuma in akwai hukumar son zuciya yanzu dan sanda duk bala'in da aka yi in ba wanda Allah ya kubutar ba duk masifar da mutum ya yi in aka dauke shi a kai shi gurin dan sanda in ka gano lakanta shi kuma an daure shi bai da kuɗi ne hadhihi musiba kuma yan sandan nan fa yan uwanmu ne muna tare da su ga gidajen mu ga nasu tare da su muke yanzu haka wata ila akwai wani a cikin nan na kirkin kaɗan ne ba su da yawa to in dai cin hanci da rashawa yana aiki a cikin ƙasa to ba ku ba zaman lafiya cin hanci da rashawa nan umul khaba'is kenan asalin duk bala'i in dai akwai cin hanci da rashawa to duk wani barna da ka sani za a iya yi wallahi tallahi saboda za a kama mai laifi in dai yana da kuɗi to shi kenan wani babban mutum a ƙasar na yake gami ya ce aka ramka Allah kuɗi ku ta wa'azi Allah ba kula da ya ce amma duk wani ɓarawon da aka kama shi gwamnati ta kama shi ya saci biliyan kaza ya saci gidaje na biliyan kaza an kama kaza an kama kaza ya ce matuƙar akwai alƙalai akwai lauyoyi to da wahala ka wani an kama shi an sashi a kurkuku sai dai wani abu na Allah ya ce to in ka saci biliyan ɗaya misali biliyan da naira miliyan nawa biliyan da naira miliyan nawa miliyan dubu ko don Allah ya sa da in za ka iya sacrifice miliyan dari biyu wani alkali ne za ka shimfiɗa masa miliyan 100 wani lauya ne za ka shimfiɗa masa miliyan 100 ya zo a yi turanci ba zai kari ka ba to kaga a cikin biliyan ɗaya da kasata gwamnati take so ta an ce a kai ka kotu ko to in ka kashe naira miliyan dari biyu. kaga saura maka miliyan 800 lafiya lau za ka yi ba? ya ce kuma haka suke yi yanzu duk wanda da ake cewa an kama an yi kaza ɗin lauyoyi ne kan suke cin kuɗi da alƙalai suna yin gidaje suna hawa motoci suna sayan kadarori ana ba su filayen abuja a lagos ana harkoki ana wayewa da sauransu saboda in ka saci biliyan goma ai kun biliyan ɗaya ma ba za ka kashe ba za ka iya fita to shine illar ne corruption Allah saka da alkhairi federal government ta kara yan sanda albashi Allah ya sa karban naira goma da naira ashirin ta takaita a cikin a cikin ƙasa ana faɗa kullum suna ji amma Allah ba sa jin kunyar su gyara naira a tsakiyar gari yanzu nan in ka fita a nan titin za ka ga jami'in tsaro yana alhaji barka da yamma ka ko naira ashirin ka shi. a ah, muna godiya muna godiya naira ashirin ci tun naira barawo ya zo ya bayar ya wuce na kirki ya zo ya bayar in ka in baka bayar ba za ka bana ina takardun kalaji su za a bata ma lokaci kenan kana zaro ɗari biyu ba. Ah, a hadda hidima to a wuce ba ko yanzu ga ana magana akan yan fashi da makami masu tsare hanya an ce a yanka su a kan yanzu akwai yan fashi da makamin waɗanda da rijista suke da bindigar gwamnati suke yi tsayawa za a yi a zare maka ido da ya zo dama yana kallon ka shiru zai yana kallon kana kallon sa bai ce ka dawo ballanta ka tafi ofisa ya zan tafi ne ya ka tafi na gama duba ka ne ya yi shiru yana so ka yi wani abu ne in ya za ka bata mai lokaci waya fakan fak fak fak alhaji yi fak fak wanda ya bayar sai a ce wuce dole ka ɗauka ka bayar wani dan wani kwanan na an kama su aka tsaye da su za su je wani gari duk miskinai ne aka tsaye da su aka ce waya ba su ba da kuɗi ba su kuma da shegen tauri irin nasu ɗari biyu ne ake barawa su sun ce su bara su bara aka je ku tsaye a gurin kuma dare ya yi sai suka sauka kawai suka yi alwala suka kama sallah a sai na kula Allahu akbar sami Allahu akbar Allah sai wani sojoji ya ce waya ajiye mana waɗannan waɗannan shi malam me ya tsaye da ku shi wai sai mun ba da ɗari biyu na yalla mu kuma ba mu da ita shi kidan Allah ku ce kun ku tafi ku <laughs> wallahi sallah ya kama ni ana tsaye suka fita kawai kowa kama nafila to za hana su nafila ne ta nafila suka san su bari su gama nafila suka san me zai biyo baya wato ana baka labari a kasan abubuwan da suke faruwa ka yi dariya ka yi bakin da suke kuka kuma duk muyan mu ne so ku yi ƙoƙari ku taimaka wajen yaƙar corruption lalacewar tarbiyya a cikin da son zuciya da kwaɗe a yanke dama a yanke hagu Fahim adawa wa saraka in ya sake komawa yanzu ba an cire nan da nan ba ya ƙara to a yanke hannun hagun saboda an ruwaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kan barawo in saraka hu sun ma in saraka uri jilabu in ya sata ku yanke hannunsa in ya ƙara ku yanke kafar sun ma in saraka in yadda da ƙara fafta wuya da ku daɗe yanke hannun sun ma in saraka fafta wuri da in yadda da kara ku yanke kafar kaga kudu kenan nan an cire an cire kafa ya daɗa kara an cire hannu ya daɗa kara an cikin sai mutum ya zama dungun kawai babu kafofi babu hannaye haka annabi ya ce ya ce wannan hadisin imamu abu dawud ya rawaito shi da nasa'i da imamu bayani albani ya ce hadisi ne ingantacce ولأنه فعل, ولأنه فعل أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة irin wannan abun a zamanin abubakar an yi a zamanin umar duk an yi ba wanda ya saba musu ba wanda ya ce ba daidai ba ne ba ina yan human right akwai wani wanda ya san ya fi sanin right din dan adam sama da Allah to Allah ne ce a yanke in an yi sai wani mai wani human right ya zo ya magana an yi dokar Allah ka je ka game da Allah sai ka je ka tsaye a kiyama ka je ka yi wa Allah bayani kai ka human right kana ai dokar Allah a nan nan jihar zamfarar aka fara dan baka sata nan wani ya zo yi sata ne ko akwai ya sata ko me aka je aka yanke har America aka ta buga jari Najeriya an fara abun kunya an fara kaza an fara yanke hannun mutane amma fa yan fashi da makaman nan suna datse hanya su kashe mutum 100 su kashe mutum kaza wannan duk halal amma an kama wani a kotun musulunci an je an yasa saci akuya ko yasa saci menene an yanke hannunsa shanu kai an yanke hannunsa kar ka ga surutun da aka daga nan ba su sake bari aka yi ba shikenan zamfaran nan ta zama dai kawai dai shari'a shari'a amma ko barawon akuya ne ba a iya mai komai ka duba yaƙi wannan shine yaƙar musulunci da 'yan bokon mu anan masu iya turanci a lokacin suka iya turanci no this is uh, abin na it's not good it is not uh, it is not kaza turanci na iska na ƙarya saboda an kama barawo ya saci shanu an yanke masa kafa ko yanke masa hannu Allah ne fa yace ayi ga ayar amma wallahi sai a ce eh Allah ya faɗa ba ra'ayi ba wallahi haribun Allah suna yagar Allah wa rasula wai tsauna fil ardi fasada yanzu kwanan nan ake gaya mone ce a China wallahi a China ne gwamna ne ko mene suka kama shi da cin hanci suka kama shi harbe shi suka yi harbewa cin hanci kuna aka kama shi aka kawo kotu aka yi lissafi aka yi turanci ya ce ya yi suka tashe shi kudu cin hanci ba wa sata ba a sauran kasashen inda suka ci gaba ko cin hanci aka kama ko gwamna ko namu to ya yi ta rayuwa a kurkuku kenan saboda ba su yadda a lalata musu su ba amma ko a kasar ku in za ku yi kokarin ku gyara ba za su bari ba ووجه كونه كونها اليسرى اتفاق من من سار الى قطع الرجل بعد اليد cewa da aka yanke da hagun an yi ittifaki ne cewa idan an yanke hagun sai a koma a kafa ba'ad al-yad bayan hannu din ala anna al-yusra wa dalika ma'ana qawli min khilaf shine ma'anar fadin Allah min khilaf wa qawluhu aw yunfu min al-ardi me ma'ana aw yunfu min al-ardi ko a kore su a bayan kasa Abdullahi dan Abbas yace huwa an yahdar al-imam damahu shi a fasara sai ce liman ya sariyar ya salwantar da jininsa ya ce jininsa halal ne shi ne hadin kamar ya ce mallaka hufa fal yaqtulhu fasarar auyin fominal arziki na liman shugaba gwamna ko sarki ko da yake da mulki halinsa ya ce duk wanda ya gawa ne dan fashi da makami barawo duk inda ganin jininsa halal ne aka ce shi kawai a kawon gawarsa shine ma'anar auyin fominal arziki wai duk mai wannan don a kare muku mutuncin ku a daina shiga gidajen ku a daina tsare ku a motocin ku a daina tsare ku a hanyar ku a daina firgitar da ku a daina wulakanta ku ku daina kallon wannan hukuncin kuna tausayin shi wanda ya abu a ku tuna mutuncin ku da ake so a kare kuma shine maganin dan adam Allah da ya halicci mutum shine maganin sa yace hadha fi man yaqdiru alai wanda yake da iko kenan fa amma man qubida yuqdar alai yuqaddar yuqinam wa amma man qubida alaihi wanda aka danke shi ya kishe shiga hannu fa nafihu min al-ardi al wa sijn koransa a bayan kasan shine a sa shi a kurkuku a daure shi bayan yana kurkuku kuma a daure shi kun akwai shiga kurkuku amma mutum a sake akwai kuma wanda an sa shi a kurkuku a cikin kurkukun ma a daki yake a daure to hukuncin dan fashi al-habs wal idan shugaba ya ga dama wannan duk yana daga cikin fassarar auyun fominal ardi a samu wani mugun kurkuku a zabga shi a ciki kawai har iyadu in kuma ya samu dama ya samu gata wani ya zo da shi to shi kenan liyanan wa idha hubisa wa muni min at-taqallubi fil bilad faqad nufiya minha dan in an daure shi an rufe shi aka hana shi zirga zurga a bayan kasa to kamar an kore shi ne A ibnu kutayba ya ya fada a cikin waqa li ba'd al-masjunina shi'ran wasu daurarru yana cewa kharajna min ad-dunya wa nahnu min ahliha falasna min al-ahya'i fiha wala al-mauta idza ja'ana as-sujjanu yawman li hajatin ajibna wa qulna a hadha min ad wani bawan Allah ne yake cewa a yana waka ma yan fashi da aka daddaure shi yace gashi nan dai mun fita daga duniya mu duniya ne amma an mu daga cikin duniya a dole kamar yaya dan duniya ne bai mutu ba amma a ɗauke shi a je a sa shi a wani guri a ɗaure shi yana jin ƙaran motoci amma ba zai fita iya gansu ba duk daurin aure ba zai je ba duk wata harka ta al'umma ba zai je ba zai je masallaci ba ba zai je ko ina ba yana nan a daure saboda ya fashi da makami yace fa nasa min al-aya'i fiha wal mauta mu ba rayayyu ba mu ba matattu ba wannan yan kurkuku kenan idza ja'a as-sujani yawman li hajati in yan kurkuku suka zo mana wata ran dan biyan dan wata bukatar su na sai mu yi ta mamaki mu kulna sai mu ce a hada min ad-dunya yanzu wannan daga duniya yanzu? ya ba mu san shi ba ya yi baki ya lalace ya shiga kaza saboda yana kurkuku to shine maganin mai fashi da makami mai yi mutane sata yanzu wannan is not suitable wannan hukuncin bai dace da su ba in an yi wancan an yi wancan an rage su za su daina yi musulunci so yake a wayi gari a samu ba a yi ƙala fa bi mujarradi qat'i tariqi wa ikhafati sabili qadir takabal kabira duk wanda kawai ya je fashi ya tsare hanya da tsoratar da mutane tsara hanya ba ka gane tsara hanya abinda nake nufi ya dakatar da hanyar ya tsoratar da mutane don duk wanda aka zo wucewa ya ci cewa ai an fashe da makami ne to wallahi azimu ina gaya muku ya shiga cikin firgici gabansa zai ta faduwa to wannan kawai ya aikata kabira babban zunubi ko bai kashe kowa bai ko bai karɓi kowa ba fa kaifa idan akhadha al mala yayin ya karɓi dukiya aw a jaraha aw ko ya fasa jikin wani ya ji mai rauni ko ya kisa faqad fa'ala iddata kaba'ir to wannan ya aikata kabiran zunubai masu yawa ma'a ma ghalabahum alaihi min tarki salati ga abin da suke kai na kin yin sallah wa in faɗi ma ya'khudunahu fil filkamri in sun yi sata su je su rinka shan giya da Allah ka duba wannan littafin malam kamar yau ba kai shi malam ɗabi'ar duk iri ɗaya ce galiban ɗan fashi za ga ɗan giya ne yanzu waɗanda ake kama a suna ba da labari suna cewa wallahi malam sai dai kaga an zo ana abu mai ka ga katan katan ɗin giya ake saukewa malam sha giya a yi na ana shan giya ga mata ga bala'in suna walliwata da luwadi wa zai da zalika yace nasallallahu al'afiya min kulli bala'in wa mihna muna neman Allah kiyaye mu da dukkan bala'i da jarrabawa innahu jawadun karimun ghafurur rahim lalle Allah mai kyauta ne mai karamci mai gafara ne mai jinkai Allah kai mana Muhammad Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka sa aljanna makomar mu anan zamu dakata bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh